je mana hajiya mu je da Allah to bari to rufe rufe mu Mu je mana! Ah, komai za ki je ki je a ofisin wasu. kuɗi wannan ne yasa na kawo ta nan domin a karɓar mun kuɗi na. Iya ke abin da ya faɗa. Duk abin da ya faɗa daidai ya faɗa. Amma kai Musa ba fa kan kai da kai ba ba. Abin da muka yi da shi na ce da shi don Allah ya lamunce ni sai ƙarshen wata. Hmm. Sai ya ce da ni to ya yadda. Hmm. Wallahi jin daɗin ya amsa ya yadda. har abinci na baka fa ka cika ƙoshi ba saboda Allah. Kuma shi ne yanzu ka kawo ni police station. kai da kun yaka da ita ba ka ta fara nan eh gaskiya mun yaka da ita amma dai sauya shawara na me ya faru musa ya na ganku anan me ya kaki nan wallahi kaga wai musa ne ya kawo ni police station garin yaya A'a, ‘yan kuɗinsa ne a hannuna. To shi ne sai na roƙe shi don Allah ya lamunce ni sai ƙarshen wata, sai ya yarda. Har fa abinci na bashi ya ci, don Allah ban baka abinci ka cika ƙoshi ba. Eh, kin bani mana, amma dai ni gaskiya ni kuɗi na za a bani. Kin tabbatar akwai kuɗin nasu a gunki? I akwai. Kuma kai ka tabbatar ka bata. Na bata. Kuɗi na dubu ɗaya da ɗari biyar a wurinta. Shi kika ma wani hannunki? Kudin da shi ne wallahi. Zo nan! Ka wani Allah ya sa an gane tafi ka gaskiya ka ga yadda za mu wanye da kai. Zo nan! Zo nan! Yanzu za ka ga hukuncin da zai yi. In dai na tabbatar kai ne da gaskiya, in dai na tabbatar ita ce da gaskiya, sai da kinka ya Allah Ni kuma wanne nake yanzu? A'a ba ko muke tsaya Karki Wannan bai wani kaka ta ce ta bangaren uba. Ita ta je ƙauye ta kinkimo ni ta kawo ni zuwa nan garin. Kuma babu irin ɗawainiyar da bata da ni ba a halin yanzu ma zira take yin saka mata to ina ganin a wannan gaba take sa nuna mata cewa ramuwar gayya za ta fita gayya zafi ni kuma a nan nake son nuna cewa sabo da kaza baya hannun ka gane hakkin ka ka zo nema gaskiya ne to fa ni ma zan nemi hakkina za ka bar min dubu ɗaya in karɓa ma kuɗin dubu ɗaya hmm? haba su fita bako kuɗin nan fa gaba ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar ne shi kenan za ka ba mun ɗari biyar ɗari biyar in ka yarda a karɓar ma in baka yarda ma ku je inda za ku je ko shi kenan na yarda zan baka ɗari biyar bakin ka ganin ƙafa ba ku je a ba ne da cewa wannan al'amarin saboda yadda kuka ce haka za a yi Hmm. kaka sai dai a yi haƙuri a mawan allah ya ce ba zai bar wannan magana a kuɗi ah to ya, nukiya magana mai ita take ji saboda haka a samu kuɗinsa yanzu yanzu a bashi samun ita magargama na ah! ce a samun ita kai ta ba shi kudin sa ni ce fa ni ce fa kakar ka fa Ni ne kake cewa a kamo ni a kulle ni? A kai kai me yake damun ka? Na dauka ma da kuka shiga ofis da shi kudin ka dauka ka bashi. kasuwa ba sai rin fata ni ce baka kakka ni za ka sa a garkashin. aka zan miki wata alfarma daya zan miki wata alfarma kana cire mata gyalanta banda dan kunne a mata ɗan kwalinta ma a jikinta sannan za ta shige ta shige da takalmanta wannan alfarma ce ta kaka ta ce amma kuma akwai wata magana ɗaya kaka Alƙawari muka ɗauka ta za mu cika za kuma mu riƙe wa kowa mu kare masa sa a wannan waje saboda haka duk inda mai kaza ya kai da san kazansa kuma duk sabon da suka yi kuma duk inda kwaɗayinsa ya kai idan farar ranar yanka ta yi yanka ta ke bukatar ta kama kuje na ce kuje ke ah, ah, ce baki kuka ba in sai hadu da kula ki da kika kuwa shi da zai Ba a sanar na zan yi haka ba, amma na miki wata alfarma ɗaya idan za ki yi. gane in kuma kin gane da na baki kika shiga da takalmi gyale da kuma yan kunnayen wannan ma alfarma ce wata sai mai hankali ne ga ganewa yan wana ya mun dan wanku ya kama da wuta kai kai hmm? ni ba na yi ubanka ba amma shi ne kake cewa la ilaha illallah na tauna wannan tsakuwar hmm, na tauna tsakuwar nan sai ni wata kai yanzu saboda Allah saboda Allah kana ci kana saboda Allah saboda Allah amma shi ne kai a kawo ni nan gurin a ni a kana cewa wai ka tauna kuwa a tanni ce ma tsohuwa ke nan ba. Ya wuce ya wuce. ka hana a yanka ta a kowa yiyo mana kankara zami mai na karfe mu dai ba mu yi wasa aikin mu jarin mu hayya kai